ويل يومئذ للمكذبين hallaka da azaba da asara a wannan rana sun tabbata ga masu ƙaryatawa da sakamakonsu ranar alkiyama.